to da haka yau mun zo ne mu yi magana game da matattakin da Allah ya sa su suka shahar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haifuwan manzon Allah gaba daya annabi bai zo duniya kamar yadda sauran yara ke faduwa duniya ba uwan manzon Allah ta ba da labari ta haifi annabi ni yana hannayen shi na kasa ka duba yaron da haife shi amma hannayen shi na kasa ya zo yana mai Allah su juri hannun shi na sama kuma an haifi manzo Allah ne ya zo duniya da kakiyan shi yadda wanzam ke zuwa ya kama gaban yaro in an haife shi ya mai kakiyan nan Allah ubangiji bai yadda wani wanzam ya yi wasa da gaban annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo duniya ne maktunan ya zo duniya ne an riga mai kakiyan shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo duniya ne masurur wanda yake an riga an yanka cibin shi wani likta wata bata kawo wuka ko wada ba za a yanka cibiyar manzo Allah ba shi ya zo duniya ne da abin shi gaba daya annabi ya zo duniya ne ai mai kwalli ka duba shi kaba an sa mai kwalli an riga mai wanka aka kama an shafa mai kwalli ne yana haske yana kyalli salawatullahi rabbi wa salamu alai haifu wanda Allah bai taba irin haifuwa irin shi ba kenan wani malami na cewa a in nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha'u wani malami kenan ya ce bawan Allah na san ka taba duban halitta amma kiran hankalinka ke yi a'id nazuran fil khalqi mala yace maimaita dubi a cikin halittar Allah tun daga Adamu alaihi salam har ka zo ka tadda yaron da aka haife shi yau kai ka wuce yau ka doki hankalinka ka jefa cikin yaran da yake za a haife su gaba mala yace in dai ka duba dubi na hakika ta'alam ka sani ka ahmada kamar irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yunsha ba halci irin shi ba wala huwa yunsha'u ko ba a zuwa gaba nan a zuwa halci irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne an halce shi ya kare wallahi a san malam malamin guda gudan yana cewa cikin wasu abiyatin da yi yana cewa lakad a ajaza da aba a iladu shibhihi sallallahu alaihi wasallam alaihi ya ce haifuwan irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haifuwan wanda ya fi annabi ba haifuwan irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gagari iyaye a wallahi haifuwan irin annabi ya gagari iyaye wata uwa ko wani uba ya yi kadan a ce ya haifi irin annabi in ban da uwa da uban da suka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da aka haifuwan manzon allah gaba daya uwansa da ta haife shi na na amina ita ce farkon wanda ta shayar da shi amma na na amina umma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shayar da manzo Allah ni wurin 7 days kawai one week 7 days kawai ta shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ita aikinta ya kare